wani daga cikin sabai na samu shi ma ya haka an hana a duba littafi an hana wani ya jawo wani baki idan azumi ya kare kai kar a tambaya na sallama ya ci wai da ya ci me ya zama ya yi daidai da karamin almajirin almajirin shehu jani almajirin shehu jani shehu ibrahim kaula ne mu kuma ƙananan almajirin shehu ibrahim kaula ne ba manyan ba ne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 al'umman musulmai barkanmu da saduwa a cikin wannan wata mai albarka wato watan ramadan watan alkur'ani wanda insha Allahu dalili ya yi yau za mu tattauna akan baitin maulanmu wasilatul wasa'il alwasilatul wasa'il a sheikh ibrahim inyas inda yake cewa wa inna khututi lil anami sa'adatun falam yashka yawman marra'ani wa khatiya dalili ko manufa na tattaunawa akan wannan baiti shine baiti ne wanda ya tada kura da yawa ga waɗanda ba su fahimci wato yaren larabci ba waɗanda kuma ba su da dikka akan abin da ya shafi ilimi na tasawuf kuma suke leƙa littattafan sufaye wanda idan suka shiga maimakon su fito da guzuri ko tsaraba sai kuma su fito da takaici da kunci wanda dama hakan idan ya faru sai mu ce rashin jin shawara ne domin daga cikin waɗanda suka ba da shawara akan kada rika leƙa littattafan sufaye ba tare da ana da ilimi mai zurfi ba akwai Sheikh Usman ibn Kodwe a cikin littafinsa Iyawus Sunna wa Ikhmadul Bid'a yace liman la yafarruqu al fil wa dharra duk mutumin da bai iya bambance tsakanin giwa da kwayan zarra to kai ya tsoma ya leƙa cikin littattafan sufaye saboda sufaye suna da mustalahat masu zurfi wanda sai mutum ya san su tukun sannan zai iya magana a cikin wannan fannin wani lokacin ma yare ne kawai tsura suke amfani da shi amma mutum saboda karancin saninsa da yare hakan sai ya jasa kuma izuwa kallon wani shirka a tare da su ko wani abu da haka ne yau na ce bari na ɗauki wato wannan baitoci na maulan mu shehu ibrahim mu tattauna shi akai duk da na farko akwai karancin lokaci da uzurori da suka yawa wato kasantuwan mun yi tunanin cewa yau a wannan kasar namu zai zama wato an ga watan ramadana gobe sallah sai kuma kaddaran ubangiji ya sa haka bai zo ba wanda wannan shine ya jawo karancin lokaci alal akalli dai zan tattauna ko da na minti talatin ne tukun sannan sai na sauka kuma zuwa wani lokaci sai a sannan alhamdulillah a baitin ma da zan tattauna kuma wato ba wai sabon baiti ba ne ya samu tattaunawa daga ashek imamu junaid. wanda sun tattauna da shi da wani wani wane ne a nan gurin wanda kuma alhamdulillah tattaunawan ta ba da natija illa iyaka larabci kawai ko kuma wasu abu da suke da alaka da shari'a suna da auju fuskoki masu yawa shi yasa akan samu wani ya zo ya tattauna wani fuska wani kuma shi ma idan ya zo sai ya tattauna wani fuska kuma tattaunawan kaga babu wani tanakut a ciki wato ba za a samu wane ya yi exposing ɗin wani ba sai zai zama kawai sharhi ne da ƙarin bayani a kai na farko kamar yadda muka ce take shine wato alhujjatul kawiya fi difa' an tijjaniya a topic din shine wa inna khututi lil anami sa'adatun falam yashka yawman marra'ani wa khatiya abin da baitin ke cewa shine wato wa inna khututi lil anami sa'adatun lallai tsare-tsare na arziki ne wa talikan duniya falam ya yawman man ra'ani wa ya, duk mutumin da ya fahimci ni da ni da tsari na ko daidai da ni daya to wannan mutumin ba zai taba tsiyata ba wannan baitin na maulan mu shehu ibrahim baiti ne dake cikin baiti ne dake cikin diwanin sa wato a cikin yana cikin ausakul qura inda shi ibrahim ke fara cewa usuri jami'il المتمسكين بحقها وجه ما قلت قولي شاتها متبجها وما مسني سكن يغيب أكليا وإن خطوتي للأعنام سعادة falam yashka yawman marra'ani wa khattiya a farko shehu ibrahim ya yi jawabi ne akan cewa wato usuli na dukkanin waɗanda suke as-salikin suka shiga hanyar sufai wani kuma wato lafazin yana zuwa da alwasili na waɗanda suka sadu da Allah subhanahu wata'ala السلام alaikum. السلام alaikum. السلام alaikum. Wani daga cikin sabai na samu shi ma yayi haka. an hana a duba littafi an hana wani ya ja wani baki idan azumi ya kare kai kar a tambaya na sallama ya ci wai da ya ci me ya zama ya yi daidai da karamin almajirin almajirin shehu tijjani almajirin shehu jani shehu ibrahim kaula ne mu kuma kananan almajirin shehu ibrahim kaula ne ba manyan ba ne duk wanda ya daidai da mu ya Assalamu alaikum warahmatullah. Akan maka Allah barka da waraka. Wato insha Allah ya kuma. Wallahi muna shirye-shirye zamu ga program kuma a hayin shop ina ya kare hirin na sauka na jinsi wanda dai shop na dawo. Ah, da fata an lafiya. Lafiya lau alhamdulillah. Masha Allah. Ah, ai ni nan. Ni da na fara ashe farawan ma bai faru ba kenan. alhamdulillah yayi yayi yayi sosai wallahi alhamdulillah yanzu kawai ni din zan gabatar ne hinsa wanda yake gaskiya ina wani yanki ne haka waje akwai dan hayaniya eh ma'ana tunani na da na fara karatun to fara wanda nan ya fito a ya tafi ya tafi yanzu haka live ne duniya tana gari to na fahimci yanzu dai za ka ƙara cin kai yawa to alhamdulillah yan uwa masu bidiyo shafi mai tarin albarka shafi rasul amin na sarki zaki mkk Ah, kamar yadda kuka sani da wannan shafi shafi ne wanda ya zamto tamkar jami'a inda akan gaito malama daga duka fannoni na musulmi domin a zo a tattauna kan matsaloli mabambanta domin dai wayar da kan al'umma akan addini amfanar da su ilman addini tare da tattauna matsalolin addini domin saba wa al'umman musulmi ainihin mafita a cikin al'amura mabambanta a wannan karo insha Allah kasance duk da yake ko da ya sani a duk wani shirin za a gabatar wala sarki zaki da ke gabatar wato a wannan karo yana kan wasu uzurai duba ga kuma muhimmancin shirin da kuma muhimmancin malamin a wannan gaba duba ga ainihin muhimmancin karatun da za a yi da kuma irin muhimmancin maudu'in da aka ɗauko kuma ga dacewar bai kamata a ce an bar wannan lokaci ba bayan an riga an ayyana tuntuni kuma ya zama ba a gabatar ba wannan dalilin yasa muka ga dacewar zuwa da malam a wannan lokaci mai tarin albarka domin ya gabatar mana da wannan karatu wanda na san ɗimbin al'umma suna da matukar buƙatuwa a zuwa ga sauran irin waɗannan karatu da ke lokaci. A akarar wakan Allah san da shigowa wannan shiri mai tarin albarka. Yawwa barka ga Duk da yake a akarar wakan Allah tuntun ya fara gabatar da program kasancewar an samu tsaiko na network ko kuma ce wasu da matsaloli daga wajena daga baya dai na samu ci ko Allah an magance. Na san mala yana da tsaraba ga masu sauraron mu ko kuma masu bibiyar mu duk da yake ya fara gabatarwa amma dai masu sauraro za su so mala dan gabatar da kansa a kaice kafin a shiga shirin kai tsaye أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أما بعد سنانا أحمد محمد الثالث wanda ya mallaka da al'amsal ɗin ramzi ne na sunana ba alaramma ahmad sani cikin gungariya ne insha Allah Allah ya samu na'am akramakallahu kuma ah, na san daidai yake dai ban sani ba ko wannan shine karan na farko na gabatar da karatu ana amma in wani su dan su tarihi ga a takaice ko da na minti ko da na sakon talatin ne insha Allah kafin mu yi gacin shirin da tarihi dai ba ina da wani tarihi bane mai faɗi a cikin rayuwa duba da karancin shekaru da kuma karancin gwagwarmu wanda yanzu ne muka zo muka haɗu da kuma ke fatan cewa insha Allah upgrading mu ya zama an kai inda ake so haka kamar yadda na faɗa suna na nan ni haifin garin Zaria ne na yi primary na wata makaranta ana cin kuma sannan na yi jama'a college of education sannan na tafi a fce wato federal college of education nan zaria sannan e na yana jami'a ta ahmad bello university sannan kuma akwai gwagwarmaya wanda muka yi shi na makaranta na harkar daya da na Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ni da haddace alqur'ani da kuma rubuta shi na dawo da garin zaria kuma na tunguri makaranta na zauruka da muka fa'idantu daga manyan malumanmu. da kuma wasu abokan karatu da suka yi wannan shi ne takaice tarihi Masha Allah, Allah ya saka alkhairi lalle wannan tarihi tarihi ne mai matukar zaburarwa tarihi ne mai matukar fadakarwa ga al'umma musulmi musamman matasa masu tasowa akan cewa lalle sai a zage damtse wajen kwaikwayon ku kuma ce su koyi da ku wajen jajircewa tare da gwagwarmayar neman ilimin addini da ma na zamani Allah ya saka alkhairi Ah, na san akarar allah ya zaka masu bibiyar mu da sauraro sun kago su ji akan wannan maudu'i za mu tattauna to na san za a dan musu bayani kaɗan akan maudu'i kafin a shiga shirin kai tsaye Na'am. Assalamu alaikum. to mai yiwa ina ga bangaren malam Kwaleto haka ya dan yi hukin a maudu'in da za ta tauna shine hujja mai karfi don bayar da kariya ga ɗarika tijjaniya a na san da yan uwa musamman alin layi da ma sauran dai waɗanda suke da ainihin shauƙi ko kuma kwaɗayi ko kuma ainihin burin kasancewarsu akan tabarkin subanci za su wannan maudu'i zai ƙara musu ƙarfin gwiwa wannan maudu'i zai ƙara musu ainihin istikama akan tabarkin da suke na tsarika tijjaniya domin malam ya zo da hujjoji matawatirai waɗanda insha Allah idan karatun ya tafi za a ji bayanansu sosai da sosai kuma duk wasu abubuwa da ake da shakku a kansu ko kuma wasu abubuwa da ake inkari a kansu ko kuma wasu abubuwa waɗanda ga su sun inganta amma ke kore su insha Allah malam zai iya kokarin sa wajen ganin yayi bayanin su filla filla Assalamu alaikum akarwa kallah. Alaikum salam wa rahmatullah. Na'am, network ina ga dan ba matsala wajen na dan tsaya amma yanzu ina ga zamu ci gaba. Da yake dama ni zan gabatar da malam ne sai sauka. To na san wannan maudu'i da malam ya dauko yan uwa za su so su ji ta'aliki kada kan maudu'in kafin a shiga cikin karatun baki daya. Na'am. Wato manufa na ɗauko wannan topic ɗin saboda topic ne wanda ah, wasu daga cikin mutane da yawa ah, abin ya saka su a cikin rudani sosai kuma wasu suna ganin har ya ce matsala ne da za a kafurta wasu a kan shi ya kai a zauna a yi ta halakat a kai a tattauna yau gobe a tattauna ana ganin kuskuren shi mu mai wannan baitocin wanda kuma mu a fahimtar mu shine duk wani mutumi wanda ke da ilimi na arabiya kuma ya san menene wato ilimin addinin musulunci wannan abin ba zai saka masa rikici ba balle kuma har shi ma yanzu ya saka wasu cikin rikici da haka ne malamai da yawa waɗanda suka gabata na ce kaman a Imamu Junai shi ma ya tattauna akan wannan baitin na ji sosai kuma ya ba da ma'ana dalilin ƙara zama na akan saboda shi ilimin addini yana da faɗi fuska-fuska ne haka wani na iya zuwa ya magana ta wani fuska wani ya zo ya magana ta wani fuska wani ya magana ta wani fuska ya zama ba tare da an samu kawai kuma ba wani ya warware maganan wani ba sai dai kawai a ƙara hmm. samun haƙƙi kan maganan da haka wannan shine manufa na na zama akan shi wannan topic din kuma sannan dangane da duba da kungurori wanda muna fatan cewa gobe Allah ko bai haka ba wannan ya jawo rugujewan tsare-tsare da yawa wanda muke na akwai uzurori da yawa ga su ɗan uwa su sarki zaki duk suna da uzurori da yawa ah, wanda shi yasa ba zan tsawai duk abin da zan yi zan kokarin sa insha Allah to Allah ya saka da alkhairi ah maulana yanzu ina ga filin da kana kan ne saka fara wannan kafin insha Allah yan uwa masu bibiyan mu da sauraron wannan sharhi mai tarin albarka na Rasul Amin ko kuma ce ah, sarki zaki MKK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 فإن خطوطي للعنام سعادة فلم يشك يوما من رآني وخطيا wanda wannan baitin maulamu ya faɗe sa a cikin sa ausa kulkura wanda ke farawa da usulu jami'il masikina bi habliya wani gurin usulu jami'il salikina bi habliya ta haƙƙaƙa hu mallam yukazzib bi rabbiya jawbi fa ya fin fil ma'arif lam turam faqad qasura al aqtabu an tarki shawiya fadli ilahi nasi jalla jalaluhu wa hubbi rasulillahi taha nabiyya حلفت يمينا إنني لا يحبني سوى عصعد والعكس في حال بغضها قد علم الأقوام أني خديمه ووصل حبيب الله يلفى بوصلها وما قلت قولي شاتها متبجها وما مسني سكر يغيب أكلها فإن خطوتي للأنام سعادة فلم يشك يوما من رآني وخطيا a cikin wannan baitoci akwai wasu baitoci guda biyu wanda su ne suka fi saka ma mutane iskali mutane ba su fahimtar su farko Malam shi ibrahim ya inda yake faɗa mana cewa wato saduwa zuwa ga Allah ta dukkanin waɗanda suka shigo rundunar sufaye yana tabbata ne a ƙarƙashin igiyansa jagorancinsa kenan kuma duk wanda bai karyata ubangiji ba to zai tabbatar da hakan sannan shehu yake faɗa mana wajen bi fayafin wato keta dazukan da na fil ma'arif a cikin sanin Allah domin kalman jaubu a larabci daga jabu jugu ne jauban ko tajwaban sani yana zuwa da tajwaban kaman sara yasibu tasyaran sai yake ce mana wajen bi fayafin fayafin jam'in faifa'un wato keta dazukan da na yi fil ma'arif a sanin Allah lamturan ba a samu wani wanda ya nima ma irin wannan ba fakar kasural aktabu dukkanin kutubai na Allah sun takaitu an darki sha'awiya gabar riskan fagen da na je a wajen sanin Allah amma hakan fani shehu Ibrahim ba na yi shi bane saboda na isa ba kuma na yi shi bane saboda ni Allah ne a'a ya faru ne bi fadli ilahin nasi saboda fadla ta ubangijin talikai shine Allah kenan fadlar Allah ce shi kuma fadlan Allah mun sani abu ne da Allah ke ba bawa ba sai lalai an duba cancanta ba gonan zane kawai in Allah ya ga dama kawai sai ya zaɓi wanda ya so a cikin bayansa sai ya masa fadla wallahu dhul fadli azim Allah ya ce shi ma abocin fadla ne babba to a irin wannan kyautan ne na Allah ya ma shehu Ibrahim wannan kyauta ta jan fincikar ruhin mutane ya sadar da su Allah zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda yakan ce wato dawaitu wa sahaltu an ahli tariqi kullu ana'a fa kulluhum nalu bil jazbi rudan wa muna'a na na nade na sauƙaƙe wa dukkanin wani dariqa dukkan wahala sai zama dukkanin su sun samu yardan Allah da abin da suke nema na burukansu a wajen Allah ta hanyar yin jazba sai shi Ibrahim yake faɗa mana bayan ya faɗi cewa da fadlan ubangiji ne sai ce jalla jalaluhu wanda daukakansa ya daukaka sannan wa hubbi rasulillahi da kuma san da nake wa manzan Allah taha mun san sunan manzan Allah ne nabi'iya wanda shi annabi na ne anan sai ce halaftu yaminan na rantse cikakkiyar rantsuwa innani la yuhibbuni su as'adin ni shehu Ibrahim babu wani mai so na sai mai arziki wal aksu akasin haka matsiyaci shine zaka ganshi fi hali bukdiya yana cikin halin kina sannan shi ma wannan baitin mutane da yawa suna ganin ya shehu ibrahim zai ce masoyinsa shi wato dan aljanna ne makiyinsa kuma dan wuta ne sakon da baitin ke kaiwa masoyin shehu ibrahim dan aljanna ne makiyin shehu ibrahim kuma dan wuta ne wanda wannan wasu suna ganin ya shehu ibrahim har zai kai wannan matsayi ya shehu ibrahim zai kai wannan matsayin ni kuma ina cewa wannan ma matsayi ne ba na iya ibrahim ba matsayi ne na dukkanin wasu jakadun Allah a doron ƙasa duk wasu waɗanda suka zama malamai na Allah kamar yadda manzo Allah ya faɗa wato malamai su ne magada annabawa al'ulama warasatul anbiya in dai malami ne kuma malamin mai aiki da abin da ya karanta wannan malamin kan da shi ma yana cikin wannan zirin wanda hujjoji ne za su tabbatar mana da haka nan gaba kaɗan insha Allah Ibrahim ya ce dukkanin sufaye kad alimal akawamu nan ba mutane gama gari ba domin sufaye suna da istilayin sun sun ce alƙawm suna nufin sufaye ne rundunar sufaye kad alimal akawamu dukkan sufaye sun san anni khadimu ni khadimin annabi da aka saduwa da wannan masoyin Allah manzo Allah ana samun sani ta karkashin a ƙarshe dai shi Ibrahim yake cewa wato zai faɗi maganan da ba wai zai faɗa yana cikin shaɗahi ba ne ba cika baki ba ne ba wani sukuru ne ya same shi ba maye da zai jirkita masa kwakwalwa a'a yana sane da abin da zai faɗa shine wa inna khututi lil anami sa'adatun lallai wato tsare-tsare na arziki ne wa talikan halitta eh, halittun duniya falam ya shiga yawan wa khatiya duk mutumin da ya fahimce ni da ni da tsari na da dai ni ɗaya eh, wannan mutumin ba zai taba zama matsiyaci duk da wasu idan suka zo sukan fassara wa inna khututi wai sai su ce rubutun shehu ibrahim ba rubutun shi yake nufi ba tsare-tsaren sa ne kamar yadda muka sani akwai alkhat a larabci wani lokacin takan zama a tariqatul mustatila fi shay wal jam jam'in sa sai ya zama khutut yanda idan an duba lisanul arab za a ga jawabin da ake wato doguwar hanya doguwar hanya jam'in ta sai a yi mata khutut larabawa sukan ce alkhat suna nufin tsari Bishir Ibrahim abin da yake so ya faɗa mana nan shine tsare tsaren sa arziki ne wa talikan duniya. Kuma sai ya ce, marra'ani duk mutumin da ya fahimce ni, wa khattiya ya kuma fahimci tsari na, to falam ya shiga yauman ba zai taba zama matsiyaci ba daidai da yini da? Wanda akwai kalimatu waɗanda su ne suke rikitar da mutane a cikin wannan baitocin. Na farko akwai kalma na wato alkhatin wanda na yi jawabin sa cewa kalimatul alkhat kawai tana nufin tsari ne dan an ce khutut ana nufin tsare-tsaren sa ne wanda daga ƙarshe za mu ji to me tsare-tsaren shi Ibrahim wanda har yake cewa duk wanda ya fahimci ya fahimci wannan tsare-tsaren nasa ba zai zama matsiyaci ba wasu irin tsare-tsare sannan ita kanta kalman ashakawa din da ya ce falam yashqa yawman marrani duk mutumin da ya fahimce ni daidai ni daya ba zai taba zama matsiyaci ba sannan ya aka aka samu fassarar marra ma wanda ya fahimce ni ba a fassara shi a matsayin yadda wasu suke cewa wanda ya ganni ba wanda ya ganni ba aka fassara shi a da marra ani wanda ya fahimce ni wa khatiya da ni da tsarina a na farko a a yaren balarabe lugatan yana nufin buksun tsanani al bus at-ta'ab an-nakat shine ma'anan ashakawa kaga zai iya zama a yaren larabci ma falam yashka yawman marra'ani duk mutumin da ya fahimce ni wa khatiya da tsari na falam yashka yawman ba zai taba shan wahala ba daidai da nayi ni daya kuma dukkanin larabawan duniya sai sun karba wannan fassaran domin daga yaren su ne ya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sabi wa sallama ya faɗa mana abubuwa guda hudu da suke daga cikin tsiyar bawa to a cikin tsiyar sai Allah manzo Allah ya amfani da wa arba'un min shakawa abu hudu suna ɗaya daga cikin shakawa wa samun gidan kiyama ba ya zama yana da wani mazauni kamar gida mai kuntataccen farfajiya wal markabu su ko mutum ya zama yana da wata tsohuwar mashin da bata wuce dubu shida ba ko yana da wata tsohuwar mota da bata wuce kila dubu sittin ba wannan ai kasa yana ɗaya daga cikin wahala kamar yadda wani ke cewa in kana da maki ka kama faɗa da shi je ka samu masa mashin ta dubu shida sai ka zo ka kawo masa mashin din yana na gode na gode kana ai ba komai ka cancanta ka wanda idan ka sa masa ido shi kuma a tsakanin sati biyu za ka riga ganin shi fat fat da mashin din gobe ya ɗauko taya bata gyaru ba an baro garejin bakanike jibi da safe an fita da ita haka dai zai ta fama da wahala kuma manzo Allah sai yake faɗa mana wato ashe kamar yana ce mana abubuwa hudu yana ɗaya daga cikin wahalan mutum ne mina shakawa wahala ba shakawa na rashin samun gidan kiyama ya ce mummunan makwabci mace mummuna ba wai mummuna na halitta ba mara kirki eh, kuntataccen mazauni sannan da abun hawa wanda yake shi ma mara kyau wannan yana ɗaya daga cikin harkan wahalan ɗan adam ashe kenan mun fahimci kalmar shakawa wani lokacin tana zuwa da ma'anan me wahala falam yashqa yawman marra'ani wa khatiya duk mutumin da ya fahimce ni daidai da ni daya da ni da ƙari na ba zai taɓa shiga cikin wahala ba wanda wannan hadisin da na buga misali da shi ibn hibban ya fitar da hadisi sannan sai kalmar arruqya da na ce marra'ani wanda ya fahimce ni ita dai kalmar arruyatu a larabci mun sani laraba na bambance shi arru'yatu shine ganin ido arruqya gani na mafarki a cikin bacci kenan to amma arruqyatu gani na idan shi ma ya zo ne min maddati ra'a daga maddar ra'a wanda idan mutum ya koma mu'jam na aljami'ul ma'ani na Dr. Marwan al-Atiya zai ga ma'ani wa mufradat na ra'a ma'anoninta inda take cancanza ma'ana ita kalmar ra'a din na farko laraba sukan ce ra'a yara ruqyatan ruqya ra'ayun fahwa ra'in wal maf'ul mar'iyun wato ya gani yana gani ganin daga nan ana iya samun ruya gani na mafarki ana iya samun ra'ayi wata fahimta ta wani dan adam ana iya samun ra'in wanda ya gani din sannan in za a faɗi al-maf'ul mar'iyun sai a ce mar'iyun wato abin da aka gani idan laraba suka ce ra'al hilala to suna nufin absarahu fil aini ya ga jinjirin watan da idansa sai zama ra'ayara in za a ce gani sai a ce ra ana sa ha ustati ne kawai amma mun sani tunda wato ra'a din zai zama lafiful eh, makrun ne sai ya zama za a yi hazafin waɗancan wato harfai illa ɗin sai a tabbatar da shi wannan harafin da yake sahihi sai ya zama ra sai a iji ha'u satti sai ya zama ra gani kenan sai a samu ru'ya shi ma mafarki kuma nan ma ana samun ra'in haka larabawa sukan ce ra'ahu ba kuma suna nufin wai ya ganshi shi suna nufin dabbarahu ne ya yi controlling ɗinsa ya yi control ɗinsa ya daidaita sa ya tsara sa ya juya sa haka laraba sukan ce ra'a khasmahu anan suna nufin kuma ya yi nasara ne akan abokin rigimansa wani lokacin sukan ce ra'a ra'ar rayata mun sa an rayata tuta kenan to laraba sukan ce ra'ar rayata ba za ka ce ya ga tuta ba abinda suke nufi ha? ya kafa ta Ha ya tabbatar da wannan tutan a ƙasa wani lokacin sukan ce da ba za ka ce ya ga kyastu ba suna nufin ku ne ya kunna kyastin ga ra'anan muta'addi ne ila maf'ulin wahidin da ya kunna kyastu haka sukan ce ra'azandu bidan middal sai zama azandu din anan shine fa'ilun marfu'un wato shi ra'a din kuma nan yanzu yayi luzumi bai ta'addi ba kenan can da ya ta'addi nan ya yayi luzumi wato duka yana ɗauka sai a ce ra'azzandu wato da ma'anan da zandu kenan kastun ya kunnu da kansa na har wayo larabawa sukan ce ra'al alimu shay'an malamin wato ita kada huwa na dabihi ya kudure wani abu nan ba za a ce ya ga wani abu ba Ma'ana ya samu kuduri akan wata manufa sa. haka laraba sukan ce ra'a fulanan aliman ra'a fulanan aliman anan ana nufin alimahu kenan ma'ana ya san wane malami ne wani lokacin laraba sukan ce lam yara minhu illa alkhair suna ne wani daga cikin sabai na samu shi ma yayi haka an hana a duba littafi an hana wani ya jawo wani baki idan azumi ya kare ne cewa shi ma ya shiga cikin lamarin domin ya ga ya kawo ƙarshen eh, ta ce na ce ko jayayya to haka larabawa sukan ce ra'a ra'ayau ra'a ra'ayau wato ya fahimci irin fahimtansa kana ala ra'ayi idan ka wani gashin sabai na samu shi ma ya yi haka an hana a duba ra'a ra'ayau kana ala ra'ayi hikina wato ya kasance akan ra'ayinsa to why not baitin maulan mushe ibrahim nan ba zai zama yana da ma'anan cewa falam yashqa yawman marra'ani wa khatiya wato marra'ani duk mutumin da ya fahimce ni a babin ra'a ra'ayahu kenan wa khatti ya kuma fahimci tsari na falam yashqa yawman ba zai taba zama matsiyaci ba zai daidai ni daya wannan shine abin da wannan baiti na maulanmu shehu ibrahim yake nufi wato a takaicen takaitawa ba shi kadai bane baitin da yake kawo rigima wa yan uwa akwai baitin da ke cikin kwanakiriya wanda maulanmu shehu ibrahim yake cewa aktubu waridan huna من قال ما قيل له فما أتى إن الذين خدموني نالوا مرادهم سعادة ومال سعادة ومال ما من عاش شهد عيانا ومن مات يخذ وذاك كل الزمن الموت لا يذوب من قد صعد بل هو راحة لمن قد رشد من يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان إذ أنني خليفة التجاني موهبة من أحمد العدناني an shakka fi za fa'ara wa asma'u min haisu la yara al-fata wa yasma'u wato anan na farko mutane sukan ɗauko kawai wa manyan yuhibbuni wa manyan rani, sai su yi masa fassaran wanda ya su da wanda ya so ni da wanda ya ganni fi jannatul khuldi bila buhtani zai tabbata a cikin jannatul khuldi ba tare da ƙarya ba ba kire aka yi ba tabbas zai shiga cikin jannatul khuldi amma mutane akwai abin da suke mantawa na farko ya kamata ka ɗauko farkon baitin abin da ake ce ma wahda ubudiyya domin kai tahrirul mawdu idan ba haka ba ai ma'anan ba zai fitar ce Ibrahim ya ce waridan huna'ata zan rubuta waridin da ya zo ne a nan to kaga ashe kana da bukatan sanin meye waridi tunda shi Ibrahim zai rubutu ne da waridi zai faɗi waridi ne yace man kala ma qila lahu fama ata duk mutumin da ya faɗa abin da aka faɗa masa ai bai wuce iyakawa. to kaga nan shi Ibrahim yana faɗa maka cewa abin da zai faɗa waridi ne ilahi daga Allah ne to me su fa su kuma suke nufi da waridi ashe kana buƙatar sai ka san wannan to tun daga shi ashe na cewa duk wanda ya faɗa abin da aka faɗa masa bai wuce iyaka ba ba shi ya faɗa ba da kansa balle ya zama laifi abin da ya faɗa shine lalle waɗanda suka yi mini hidima na lu murada sun samu buƙatar su me buƙatar nasu badali sa'adatun wa malu ko kuma sai dai ya zama tafdili saboda murada ne da sai ya zama sa'adatan wa malan sai ya zama sa'adatun wato huwa sa'adatun wa malu wato arziki ne na iyama wa malin da kuma arziki na duniya shine na kuɗi sai ibrahim ya ce man asha shahada iyanan wanda ya rayu zai ga wannan abun kuru Wannan mata wanda ko ya mutu ya kus zai rabauta cikinsu wannan kuma dukkan zamani haka zai tabbata dama kuma ai mutuwa bai cutar da wanda ya azurta mutuwa tune ga dukkan mutumin da ya samu shirya shi shi ibrahim ce wa man yuhibbuni wa man yarani wanda yake so na da wanda yake gani na fi jannatul khuldi bila buktanin dukkanin su suna cikin jannatul khuldi babu ƙarya domin me ni halifan shehu ahmad tijani ne kuma wannan baiwa ce da manzon Allah Ahmad al-Ajnani yawa shehu Ahmad tijani har ta zama ta gado duk wanda ya kokonto a cikin wannan ina gani ina ji ta bangaren da bawa wato la yaral wa yasma'u ta bangaren da matashi baya gani baya ji shi kan shi wannan kalmar ta bangaren da wani matashi baya ji baya gani ba wani abu bane abubuwa ne wanda tarihi duk sun tabbatar da shi wato ana iya samun mutum idan ya zama abubuwansa duk sun zama zati yana iya ganin abin da kai baka isa ka gani ba kamar yadda ya tabbata mana a cikin tarihin sayyidina Umar ibn al-Khattabi a hadisin Sariyatul Jabala ko mu ce asar ko nasariyatul jabal jabala wato ga sayyidina Umar yana nan amma kuma yana ce yana Madina kuma yana ce musu aljabal jabala si wajen dutse kuma ya dawo ya tabbatar cewa ya ji maganar sayyidina Umar nan ashe kaga ba wani abu bane a ce ga wani bawa Allah ya masa baiwa na ya ji wani abu wanda ku ba kwa ji ko kuma ya ga wani abu wanda ku ba kwa gani a ya danganta daga tafiyansa ne da kusantansa da Allah subhanahu wataala to me waridi inda ya ce atubu waridan huna ata ne man qala ma qila lahu fa ma ata ashe muna buƙatar sanin wari ga littafin arsalatul kushairiya na abdul qasim abdul karim ibn hausan kushair hannuna shafi 351 yana bayani akan menene waridi alwarid yace waya jiri fi kalamihim zikrul waridati kathiran ambaton waridai yana gudana a halshi a cikin zantukan sufaye da yawa wal da abin da ake ce ma waridi shine ma yarda alal qulubi min al khawatir al mahmuda abin da ke zuwa ta cikin zuciya ta cikin zuciya ne yake zuwa daga cikin tunanuka ne waɗanda masu kyau ne suna zuwa daga Allah ne ma la yakunu bi ta'ammudil irin tunanin da ba wai bawa ne kan zauna ya kirkiro ma kansa wannan tunanin Allah subhanahu wata'ala da isansa da ikonsa kawai shi ne yakan sako ma bawa wannan tunanin a cikin zuciyarsa kuma wa kadhalika ma la yakunu min qabil al khawatir fa huwa aidan summa kal yakunu waridun min al haqq wa waridun min al ilm al waridatu amma min al khawatir li anna al khawatir tattasu bi naw'i al khitab أو ما يتضمن معناه والواردات تكون وارد سرور ووارد حزن ووارد كبد ووارد بسط إلى غير ذلك من المعاني wato waridi yana zuwa ta ɓangaren khatiri tunani ne mai kyau ka amanta abin da muka ce yaridu alal qulub yake zuwa ta cikin zukata tunani mai kyau da ke zuwa ta cikin zukata kuma ana fahimta kenan shi ma wani magana ne mai zurfi wanda sai an shiga duba ga shafi 347 da takwas kai yana cewa al wal khawatir kitabun yadda ala dama'il khawatiri wani zantuka ne wanda ke shigowa ta cikin zuciyar mutum wa hawa kar yakunu bi ilka'i malak wani lokacin mala'ika ne kan saka ma mutum wannan tunanin wa kar yakunu bi ilka'i shaytanin wani lokacin shaytan na iya shigowa cikin kwasfan zuciyanka ya maka magana wa yakunu ahadisun nafsi wani lokacin yakan zama kawai zuciyarka ce kawai take surakatanta a ciki takunu min kibalil haqqi subhanahu wani lokacin yakan zama daga Allah to kaga ashe zuciyarka wata kwasfa ce wanda abubuwan da suke maka magana a ciki suna da yawa malak na iya yi shedan na iya yi nafsu na iya yi Allah subhanahu wata'ala yana iya yin magana duk a cikin wannan zuciyar naka zantikan da zaka ji kana tauna su ba tare da kayi furuci ba ba tare da kafurta ba ba tare da ka faɗa ma wani ba maganganu ne kala kala in ka yi zurfin da za ka iya gane amma sharaɗi su ba sun ce duk mutumin da bai baccin haram ba bai iya bambance zantukan nan na cikin zuciyarsa sai mutum baya cin haramun to shine Allah ke azurta shi da iya bambance wato magana na shedan wanda ake ce masa waswas zai iya bambance magana na zuciya wanda ake ce masa hajis sannan iya bambance magana wanda ake ce masa ilhama wanda daga Allah ne subhanahu wata'ala wanda maɓuɓɓugansa shi kalbu ne ba ta nafsi yake zuwa ba to mutum sai ya yi da gaske tukun sai ya daina cin haram sai ya yi tafiya sosai mai zurfi sannan zai iya gane menene ake yasa Allah ya kara ma Abdul Wahhab Sha'rani yarda Abdul Mawahib kenan Al-Kutubur Rabbani yana cewa duk mutumin da wai dan ka je ka leka cikin littattafan sufaye kai nazari ka iya larabci sai ya ce to kakka yi dawon sufanci kakka ce kai sufi ne baka san komai ba a hanyar sufanci saboda mai sufanci aiki ne sai ka zo ka shiga haƙƙinsu sai ka yi takhalluki da akhlaq na sufai sai ka ɗabi'antu da su gaskiyar magana duk wani karanta littafin ka baka gane komai sai da duhu sai ka zo ka shiga layin ka hau kan hanya tu ka daina cin haram tukun yanzu abin da za mu fara dora ka kai kenan idan ka daina cin haram to daga nan zaka fara bambance waɗannan maganganun da nafsu da na shaitan da na malak da na Allah subhanahu wataala a cikin zuciyarka wanda daga nan ne idan ka zo za a tattauna kila sai a iya yin magana da kai ka fahimci wani abu a matukar ba haka ba ka je ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace tutsa ta sharba kuma sannan a zo su faye suna magana ka ce wai zaka gane me suke nufi Allah ya kara ma Jalaluddin Sibidi wani ya taɓa zazzage ibnu Arabi Al-Hatami ya hawaye masa raddi cikin kalma uku cewa ju'ju'ahu was har sahrahu tudrik kasdaf ba maganan babatu bane nan ba sun batu ake yi ba eh ba shirfci ake yi ba ba shirmataka ake yi ba abin da ake yi nan shine ka ji irin yunwan da ya ji an hora zuciya ne da yunwa sannan ka hora daren da ya hora an hana ido bacci to idan ya magana ne sai ka gane amma malam mutane eh, sun kwana suna bacci kamar yadda Sheikh Muhammad al-Gusiri ke faɗi a cikin Burdatul Madi akan manzo Allah wa kaifa wato yadriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallu anhu bil hudumi taya mutanen da suka kwana suna bacci za su zo su ce suna so su gane hakikanin manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam haka hanyar su yake ba tuka bane ayyuka ne ayyuka ne kuma abubuwan su zaukiyat sai ka dandana da ka zance kuma baya ba da dandana da aka fa iza kana min al malak fa huwa al ilham magana in ya zama daga mala'ika ne ilhama ke wa iza kana min kibalin nafs idan daga zuciya ne la lahu al hawajis sai a ce hawajis wa iza kana min qibali shaytani fa huwa al waswas idan daga shaytan ne sunansa waswasu kenan wa iza kana min qibali Allah subhanahu in daga bangaren Allah ne wa ilqaihi fil qalb Allah ya jefa shi a cikin zuciya fa huwa khatiru haqqin wannan shi ake ce ma khatirin gaskiya wa jumlatu zalika min qubailil kalam kuma duka suna bangarorin magana ne wannan wani daga cikin sabai na samu shi ma ya yi haka an hana a duba littafi an hana wani ya jawo wani baki idan azumi ya kare kai kar a tambaya na sallama ya ci wai da ya ci me ya zama ya yi daidai da karamin almajirin almajirin shehu jani almajirin shehu jani shehu ibrahim kaula ne mu kuma ƙananan almajirin shehu ibrahim kaula ne ba manyan ba ne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 nakan nade mishi nakan nade mishi hamada daji daji hamada hamada nakan nade shi nakan nade shi na nade mishi hamada ne idan nan nade mai wannan daji hamada shin kai shi hadaran Allah shin kai shi hadaran Allah ko da la ishara ko da da ishara ba zikiri ba zikiri ishara ishara ishara ishara ke gane Allah ke gane Allah I got it. abin shehu mala ce abin shehu ba batun karatu ba ne wo hmm. na littafi mala ya ce abin shehu ba batun karatu ba ne sai shi ga malami <laughs> ni shehu abin shehu ba batun karatu ba na littafi hmm. ka san nahu kasan sarfu kasan balaga kasan mantik a ba haka ba wannan in kasan wannan in kasan sunan shi zai mai da kai munkiri eh. domin abin ya wuce littafi domin wannan na shehu ya wuce wannan ya wuce littafi sai ka zama babban munkiri sai ka zama babban munkiri ya ce na san nahu ya ce na san nahu na san sarfu na san sarfu na san balaga na san balaga na san mantik na san mantik na san luga na san luga to ce ga ga wani ilimi kuma na fito shi ga wani ilimi kuma na fito bai shi kuma danga luka ya ne lokaci ya ne jama'a keke a ko wani ilimi keke ilimi ya kosa ya kosa ma ce ce ilimi ya kosa ya kosa keke ba wani ilimi na akwai matsa matsala ne na neto ne ke sun kira a idan ya zama ta bangaren shaidan ne shine muka ce zai zama yana kira ne zuwa saba ma Allah subhanahu wataala idan ya zama kuma ta ɓangaren zuciya ne to shi kuma za ka ga yana kira ne zuciyan duk tunanin da za ta yi za ta rinka tunani ne zuwa bin sha'awa ko kuma jin girman kai ko kuma abin da yake dai duk san sifa ce ta zuciya to in zuciya tana magana a cikin khatirinka abin da za ka rika ji kenan in shaidan na yi abin da za ka kowanne da nau'in nasa kowanne da nau'in nasa ku kaga ashe alal kalli waridi yana zuwa ne ta ina waridi yana zuwa ta ina yana zuwa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala kaga wa iza kana min qibalillahi subhanahu wa ilqaihi fil qalbi fa huwa khatiru haqqi in ya zama tunanin wato magana ne da Allah ya bawa cikin zuciyarsa? to shikenan ya zama wato tunani na gaskiya wanda daga gare sa ne ake samun shi wannan waridi din da sufaye suke yin magana ba wai suna zuwa su kaga al'umma sabon shari'a bane abu ne na fadla wanda Allah ke mu wanda ya tafi a cikin Allah da shi wato yakan rika in zuciyan ta tafi ta tafi ta shiga cikin wannan kuntiya din da la zala abdi ya takarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu to har tunanin nasa duk sai ya wattaki dan, sai ya wattaki nafsa a cikin zuciyansa duk wani abu da zai magana zai zama Allah subhanahu wataala shi ne kawai ke magana a cikin zuciyarsa daga nan ne har akan kai mukamin khatar mutum da ya darsa abu a cikin zuciyarsa sai abin ya tabbata ko menene mutum yana nufan abin kawai abin zai koma sai ya tabbata sai ga gashi ya tabbata yasa shi Ibrahim ai a cikin baitin abin da yake cewa man asha sha da iyalan abin da zai faɗa cewa waɗanda suka yi masa hidima za su samu biyan bukatan su na arzikin duniya da kuma na kiyama yace wanda ya rayu zai gani kuru ko kuma waɗanda suka rayu gashi waƙi ya tabbar musu irin halin da masoyan Shehu Ibrahim suka tsinci kansu a ciki waɗanda suka yi mamolan mu Shehu Ibrahim hidima babu wata wahala ta rayuwa a tare da su babu wani kuncin rayuwa a dukkanin ƙasashen da suke halifofin Shehu Ibrahim idan ka je zaka tarar da su suna cikin yalwatacciyar rayuwa ce ta duniya ba za ka tarar da su cewa suna cikin kunci ba kamar yadda ya ce wa malum din za ka tarar su ne jagororin addini a wannan guraren wannan ai alama ce ko da a ce ba a tashi kiyama ba an ga irin arzikin da za su samu to wannan ya isa nuna mana alaman irin su kamar yadda shi Ibrahim ke faɗai cewa wato wanda ya rayu zai gani kurukuru da idansa abin da zai faru na samun dukiyan kuma wanda ya mutu shi kuma zai rabauta a cikinsu inda shi Ibrahim yake cewa wato wanda ya sosa da wanda ya gansa a nan shine asalin abin da ke kawo iskaliya za a ce wanda ya so shi Ibrahim kawai zai shiga aljanna yaya masoyin shehu ibrahim zai shiga aljanna ta wani hanya kuma yaya shehu ibrahim ya samu daman ya faɗi wanda yake son sa zai shiga aljanna shine na farko ana so ka je In kana so ka sadu da annabi. so ka sadu da annabi. Ka sadu da shehu. Ka sadu da shehu. Fa wasu labi billahi. Saduwa da annabi. da annabi. Ana samun sa. Ana samun In an sadu da ni ni shehu. Shehu in an sadu da shehu.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 ni ne miki amada ne idan nan nake mai wannan daji amada shin kai shi hadaran Allah shin kai shi hadaran wato ayar abin da take cewa shine ba za ka taɓa samu waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira ba kuma suna son wanda yake kin Allah yake kin manzo Allah ba ko da a ce iyayensu ne awawu ko da ƴaƴansu ne abu ko da ƴan uwansu ne iswanan ko da danginsu ne ashiratu Allah ce duk mutanen da kaga ba sa soyayya da makiya Allah da makiya manzan Allah to waɗannan mutanen su ne waɗanda Allah ya wajabta musu imani a cikin zukatansu su ne waɗanda Allah ya karfafe su da ruhi daga gare sa su ne waɗanda Allah ke shigar da su aljannatan da koramai suke gudana a ƙarƙashin su sun shiga dawwama za su yi a ciki Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah kuma su ne rundunan Allah kuma su ne waɗanda za su rabauta gobe kiyama idan ka kalla ayan nan ashe sai ka ga sakon da ayan take baka na farko ta ce maka duk mai son Allah da manzon Allah duk mai son Allah da manzon Allah dole ne a same shi yana kin makiyan Allah da manzon Allah duk kuma wanda ke kin makiyan Allah da manzon Allah baya son su saboda san da yake wa Allah da manzo Allah to wannan mutumin dan aljanna to ashe kenan duk mutumin da ke son masoyan Allah yake son Allah yake son manzon Allah saboda ayin tana cewa maƙiya makiyan Allah da manzon Allah yan aljanna to haka nan kenan masoya Allah da manzon Allah waɗannan mutanen su ma yan aljanna ne masoya Allah da manzon Allah yasa Allah wani gurin ya kan fada fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin jahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawma tala'im zalika fadlillah yuti man yasha wallahu wasi'un 'alim wato Allah zai dole wasu irin mutane waɗanda Allah na san su ma suna san Allah za su rika jiji da kai wa makiya Allah kuma sannan za su rika kaskantar da kai wa masoya Allah To ashe duk masoyin Allah, masoyin manzan Allah, sansa tana kaiwa zuwa mai shiga aljanna. Ashe dan shi Ibrahim ya ce wanda ke sansa zai shiga aljanna, ashe kenan wannan abun ba ba kuskure ba ne, saboda masoyan Allah suna shiga aljanna. Da nassi na Alƙur'ani ga yanan mafhumul mukhalafa. In baka yadda ba cewa akwai wanda sansa ai so tana nasuwa ne. Akwai wanda sansa san Allah ne, san san manzan Allah ne, haka abubuwan suke tafiya. amma ga hadisi na ce mana man ahabba aliyan faqad ahabbani wanda yaso ali ni yake so in ji manzo Allah man abgada aliyan faqad abgadani wanda yake ali ni yake ki in ka duba cikin faidal kadir harful mimi zaka tarar da wannan magana wanda ya so ali ni yake so wanda yake ali ni yake kaga ashe akwai waɗanda su soyayyansu ma sha'ira ne daga cikin sha'air na addini mun malaman addini shi Ibrahim ina ne bai kai ba a matsayi da ilimi a addini wanda san su kawai alaman san manzon Allah ne san manzon Allah alaman san Allah ne san Allah kuma abin da yake bayarwa aljanna ne aljanna ne Imam Turmizi Abu Isa Allah ya kara masa yarda ya fitar da hadisi daga hannun Anas dan Malik yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya baniya in qadarta an tusbiha wa tumsi wa laysa fi qalbika gishun li ahadin faf'al ya kai dana idan ka samu daman ka safaita ka yammata a cikin zuciyanka ya zama babu wani mugun kulli akan wani mutum kai kokarin yin haka nan sai ƙara ce masa ya baniya wa zalika min sunnati hakan nan ya zama baka kin wani safiyinka da yammacinka ba mugun kulli tsari na ne da ce man ahabba sunnati kaga duk mutumin da ke san tsari na sunna ta to fakar ahabbani mutumin nan ni ya so man ahabbani duk mutumin da ya so ni to shi kuma kana ma'i fil janna zai zama yana tare da ni a cikin aljanna yana tare da ni a cikin aljanna to mu kula da kyau a wannan hadisi abin da yake ce mana shine wanda ya so sunna na ni yake so wanda ya so ni zami tarayya da shi a cikin gidan aljanna to shi kuma shehu ibrahim ana faɗa masa maganan san sunna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda in kana karanta baitocin sa za ga babu abin da yake so illa iyaka ya ga yazo ya raya wannan sannan kuma ya umarni da araya ta a cikin baitin sa yana cewa kama safi abiyalin nabi mutabi'an mazahibu wal mudasatu falala وتغنيك عن دستور كرد وخالد وتغنيك عن جون يروم مهالة أما نبليون أولنين ومركز بموهن إليهم خلي عنك خبالة abin da shi Ibrahim yake cewa ta masak adiyalin nabi mutabi'an mazahibu kai riko da gezar manzon Allah ka bi hanyar da manzon Allah ya bi wal sati duk abin da bid'a ne kirkiro shi aka yi falala ka ce baka tare da wannan bid'a wannan alama ce ta san sunnar manzon Allah tare da shi Ibrahim amma yanda yana faɗa mana wani baitin cewa idza surtu khairul khalqi idza sara khairul khalqi surtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idun idan fiyayyen halitta ya tafi zan tafi a bayansa idan kuma fiyayyen halitta ya samu guri ya tsaya sai ibrahim ce shi ma ko ta kuɗe ba zai kara to wannan me wuce haƙƙaƙa faɗin Allah ma atakum rasulu ka ku zuwa ma nahakum an hukunta abinda annabi ya zo da shi mu riƙe abinda manzo Allah ya hana mu mu ashe kan wannan yana nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wa sallam ba shi da wani tunani face raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda dukkanin inda za a dinga bi a cikin maganganun Shehu Ibrahim ko da a cikin diwanin sani babu abin da mutum zai rinka gani sai kishin wannan sunan a tare da shi wato yana fitowa daga bakinsa shi Shehu Ibrahim to gashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa mana wanda ya so sunnansa shi ya so wanda ya so sa kuma zai zama yana tare da shi a aljanna Ba haka shi ma wanda ya so shi Ibrahim din zai so shi Ibrahim ne saboda me sai shi Ibrahim yana son sunnar manzon Allah sunnar manzon Allah duba cikin wannan baitin ka ji abin da shi Ibrahim yake cewa ajibti li sabbin mugramil qalbi mula'i qaribin min al mahbubi bil ذلك إبراهيم يهوى محمدا وأمر وجود الكون غير موكل فلا زال يشكو البين والحال إنه حبيبي معي في البيت أو واستبلقي إذا لاها برق شوك القلب وهدى له متغن كالهمام المسجع تراني وإني غائب فيه حاضرا أهاكي ركودا ساهرا فوق مضجعي فداء الذي أعيا الأطب انفصال من يواثنني في كل تيها ومربعي فتيك فتيكما سباني يكيدها غر المآلي آخذات بمجمعي Ibrahim nan yana jinjina irin soyayyen da yake wa manzo Allah yace yana mamakin irin yana mamakin masoyi wanda zuciyarsa ta cika da soyayya an shishita ta gashi gab da abin da yake so amma kuma ana ƙwanƙona ana sa masa ciwo saboda nisanta kuma da abin da yake so yace in baka san waye wancan ba shine Ibrahim ya hawa Muhammadan yana sa annabi Muhammadu kafin a tsara halittan halittu to a ƙarshe kuma sai shi Ibrahim yake faɗan cewa cutarsa wanda ta gagari dukkanin likitoci shine wa zai kai shi je sadu da annabi Shehu Ibrahim yana cikin rubutun wannan baitin aka ce ya zo wani gari ana ce masa Fatihu wanda garin yana tsakanin Dakar da Kaulakh yake ranga da waɗannan baitocin gari ne wanda akwai mata irin kaman karuwai din nan suna harkoki na lalata da sauransu shi Shehu Ibrahim yake kau da kai daga gare su yana ce fatika fati kuma sabani ya gaiduha ya eh, fatika na farko ismul ishara ne wato wancan nan ka fatiku ne yan matan fatikun nan ba su riba ce ni ba Ba gurwul ma'ali akhizatin bi majma'i inda yake cewa wato daukaka manya manya farare su ne waɗanda suka rike shi gaba ɗaya to menene daukaka a wajen shehu ibrahim yace muwajahatul hadi wa jami'a rijal mutun ya samu ya je wajen annabi mana ya shaki kanshin manzon Allah wa fahmi alladhi yuhi wa yulqi masma'i mutun ya fahimci abin annabi ke kai masa na sako alladhina amanu istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum saboda kiran manza, Allah kiran Allah ne shi kuma kiran Allah rayar da dan adam yake yi ce to burin ya fahimci sakon annabi wai likili masma'i da abin da yake jefa ma kunnin sa dan ji daga nan ka zara furayatil hanifatu mu'linan fi ibtali ada ara kardana lal mudayyi ya zai iya ga ya daga tutan wannan addinin makatarcin addini millata ibrahim hanifa ma kana min al-mushrikin addinin da babu shirka addinin annabi ibrahim ibrahim ya ce manufansa shine ya ga ya daga ya daga tutan wannan addinin ya bayyana kuru cewa ra'ayoyin cardinal wanda cardinal ne mun sani wato manya ne a cikin uh, roman catholic church church irin na umawa cardinals din su mun sani su ne waɗanda jagorori su ne manya suke dora mutane ra'ayin riƙau na addini suke ɗora su da suna addinin annabi isa ne wanda kuma ba addinin annabi isa ba ne shi ibrahim ya ce to ina ɗaya daga cikin target ɗinsa ya zai ya lalata ra'ayoyin wannan cardinal din bayan nan uzila khilafan baina qaumi muhammadin fa yarbatuna na tauhid min kulli mawdi'in ya zan yi in gana gusar da sabani a tsakanin al'umma annabi Muhammadu? ba fa ma at ba wai rarrabuwa mai kawowa wa kafurci ba shi ba iya saɓani ma wanda ana kallon shi kamar halas ya zai iya kusar da wannan saɓanin ya zama tsintsiya ne madaurin gida ya zama tauhidi shine zai zo ya kulle mu a dukkanin inda muke shi ala na Aminu amin sawiyatan mu tafi akan tsarin annabi Muhammad daidai da daidai mu dinga bin sa inda yake cewa ma idan saduwa da annabi ya gagara to lallai kan kafafuwan mu ala sunnatul hadi ala khairin su tabbata akan sunnan annabi in dai kafafuwa sun gajiya sun kasa su je inda annabi yake to mi bakin kokari mu tabbata akan sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa nusalli kama kana annabi musalliya mu dinga sallah kamar yadda annabi ke yi su mu mu ta azumi irin na annabi kaza na kafu sabila su mai da mu bi hanyar wannan shugaban wani bi mu dinga zakka muna cigar da dukiyar mu har ma a tadawi la nubqi ba sai mun bar saura ba nuridu sirata mu nufi hanyar annabi hujju mun yi aikin haji malan ka hajjil hashim irin na annabi duka rira haqqan la ilaha su wallazi mu dinga maimaita ba abun bauta da gaskiya sai Allah al khalq wal amru da halitta da umarni duka nasa shine mai girman ba da kariya Allah wannan shine shehu ibrahim kaga ashe babu wani abu a tare da shehu ibrahim sai kishin sunna babu wani abu a tare da shehu ibrahim sai san sunna shi kuma manzo Allah gashi yana faɗa mana cewa wanda ya so ya so shi ya so wanda kuma ya so sa ya ce kana ma'i fil janna zai zama tare da ni a cikin aljanna ashe abun ba karamin ba karamar magana ba ne. a wani baitin shi ibrahim na cewa falaitiya alkal mustafa alkarmalaitahu ala iwaji da Haribi ru'iya yanqusu bi hubbi rasulillahi sadat ashirati wa nasri wa man azimani wa yankusu saboda san da nake ma annabi ne dangina za su zama shugabanni da 'ya'yana da duk wanda ke kula da alkawari na bi hubbi rasulillahi ta'alu madinati ala al-mudni wal amsar wal khair yahdusu da san annabi ne madina na za ta ɗaukaka da akan sauran birane da garuruwa kuma alhairi zai dinga faruwa bi hubbi rasulillahi ta'alu mararati manarati malkin ahdaka dahra yanqus wanda idan ka duba waɗannan maganganun su ma gaba ɗayan su sai ka ga babu komai a ciki sai san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da san tsarin manzon Allah wanda wannan tsarin shine ya kaisa wato zuwa mukamin cewa idan mutum ya ganshi to zai iya shiga aljanna ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بكتان saboda san su san manzan Allah ne san manzan Allah kuma san Allah ne kuma wannan soyayyan babu abun da yake gadarwa sai aljanna da haka ba wata magana bane wadda take bukatan wani zurfan magana kamar yadda daga hadisi daga Anas mun tabbatar da shi duk da wani na iya zuwa sai magana sai ce ai wannan hadisin ma za'ifin hadisi ne Albani ya ruwaito shi a cikin silsilat hadisin da'ifa sai mu ce menene hukuncin ma eh, ma hukumul istidlal bil hadith dhaif ne hukuncin kafa hujja da hadisi raunanan ne ai ya inganta halas ne al-hafiz Allah ya kara masa yarda a cikin alfiyansa yana cewa wasahhalu fi ghairi mawdu'in rawaw من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد wato malamai na hadisi sun sauƙaƙa sosai in dai hadisi ba wai maudu'in hadisi ba ne ana iya hukunci da shi musamman akan abin da ya shafi fada'il amal. wanda idan ka duba cikin fatwal maqis sharh alfiyatul hadith zaka ga inda yake bayani akan inda yake amfani da da'ifin hadisi wa fada'il amal. wanda wannan falala ne wanda saboda haka ne ma imamu shafi yake cewa kaman hadisin la wasiyatul warith in dai mutum yana cikin magadanka to ba za ka ba za ka masa da a bashi wani abu daga cikin dukiyanka ba idan ka mutu saboda shi ma mene yana cikin magada kaga malaman hadisi duk ba su tabbatar da wannan hadisin ba amma al'umma sun karɓe sa sosai hannu bibbiyu har sai da suka mai da wannan hadisin ma ya zama shi nasikh ne na ayatul wasiya ga ayin da ta maganan wasiya amma kuma an shafi ayin da wannan hadisin wanda hadisi ne da'ifi amma kuma aka yi amfani da shi an haka cikin fada'il al'amali ne shi Ibrahim yana faɗan wanda ya san saboda mene idan mutum ya so shi Ibrahim ya kusanci shi Ibrahim yana so ya gansa ya je ya gansa ya so sa to dole kuma soyayyen nan za ta yi tasiri a kansa zai ɗauki tsarin shi Ibrahim zai ɗauki tsarin shi Ibrahim menene tsarin sa wa inna khututi lil anami sa'adatun alam yashqa man marra ani ta. mutum zai bi shi zai fahimci tsarin su tsarin nasa kuma ba wani abu bane shine san annabi san Allah tsayawa akan sunna tsayawa akan alqur'ani tsayawa akan shari'ar Allah kamar yadda ulama shi Ibrahim da kansa yana faɗi cewa wa kulli shir'atil ilahi mutima ka zama mai kyautata shari'ar Allah ashe duk mutumin da kaga baya kyautata shari'a duk mutumin da kaga shari'a ta yi gabas shi kuma yayi yamma wannan mutumin ba masoyin shi Ibrahim bane ba kuma mabiyin shi ibrahim bane ba ma ya tarayya da shi ibrahim a cikin dukkanin abubuwa don shi shi ibrahim babban burin sa zaka je na cewa bari itu min al-ishraq wa wal wala bari itu min al-ishraq na kuta daga hada Allah da wani abu ba ma wani ba ma shi shi ibrahim ba har sa ma yana cewa wa ashkuru rabbana alhamal abdur rushdahu fa askara atba'i bari min al-shirk yana gode ma ubangijin da ya ma wannan bawa ibrahim kaga al-abd yake kiran kansa shi bawa ne. wani gurin masu ya saggara cewa ni ubaidullahi a cikin kitabahu ni dan bawan Allah ne ina karanta littafinsa yace wannan shine daukakan da babu irinsa Bishe Ibrahim na ce ba asgar atba'i bari min shirkan kanana ma cikin mabiyansa sun kubuta daga shirka saboda kullun zikiri ne na karara hakkan la ilaha zuwa nabi lahul khalq wal amru azimu tamanni duk wanda ya shi Ibrahim bai da aiki sai aska bai da komai sai zikiri wannan kusancin na ganinsa ko kusantansa a cikin wannan wannan baitocin ba wani abu ba ne ba kuma wani rigima ne ko wani iskali ba a cikinsa sannan hasali kuma yana faɗa mana waridi ne ma ya zo wanda yake faɗe wanda mun san menene waridi a cikin sufaye da haka babu wani illa ta ɓangaren shari'a wanda za a kalla a ce wai ko shi Ibrahim ya yi da'awar ilahiya a nan gurin ko ya ba kansa matsayin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama bai samu ba cewa wanda ya so sa a'a manzo Allah ya girma wannan matsayin dan gashi yana faɗa mana wanda ya so sunan sa kawai shi ya gani shi ya so eh, duk wanda ya so sa kuma to za su kasance tare gashi gashi an masa kyautan aljanna kan mutum ya shi Ibrahim ya ce wanda ya so shi zai shiga aljanna kuma shi kenan sai a zo a fara rigingimu a kai ba wani rigima ba kalmar rigima a cikin wannan menene al'ulama an anbiya din malamai ai su aikin su kenan jagoranci kusantar da bayi zuwa ga manzan Allah kai su zuwa ga Allah da haka dan sun gaji wani abu na manzan Allah ba wani rigima bane a ciki me yasa hadisai da yawa na fadala suke zuwa su faɗa mana cewa duban fuskan malami kaza kaza kaza ita kawo falala zama da malami zama a majalisar ilimi ai darajar malamai kuma duk duniya babu wanda ya isa musa cewa shi Ibrahim ba malami bane dan yau mutum ya zo ya ce mana shi Ibrahim ba malami ba ne sai mu ce babu laifi idan idan da ke da amosani ya ce rana ba ta da haske eh, sannan babu laifi idan bakin mutum ya sha zazzabin shi ya dan farfado bakinsa ya sha ruwa ya ce yana ɗaci sai mu ce laifin naka ne kai ne harshen ka babu lafiya kai ne idan ka ke da amodari a idan ba haka ba babu wani rigima a ciki haka ba tare da tsawaitawa ba ina ganin ah, za mu kwana a nan insha Allah saboda uzurori kamar yadda muka a farko haka aqulu qawli hadha astaghfirullah abin wa lakum Na nuna mana kwanaki sallah lafiya Allah ya sa ya sallah lafiya alhamdulillah